ke ta tambaya ki bari na bata amsa mana sai kuma ta kalli Jamila da ke binta da mugun kallo ta ce sunana Basma matar mai gidan ke kuma fa wace ce wata malalaciyar dariya Jamila ta yi sannan ta raba ta wuce tana faɗin aikin banza na ma ɗauka da mai yanci nake magana ashe tsohuwar matarsa ce juyowa Basma ta yi ta biyo ta da kallo ta ce wace ce ke da har zaki kira ni da tsohuwar matarsa to ki sani ko yau na yi niyyar dawowa gidan Khalid kamar na dawo na gama ne Cike da raini da son kular da ita, Jamila ta kalli hannata ta ce, Ina gafa da ke wata watakila ke kam kina da lokacin kulata. Kofa basma ta yi ta ja ta. Ki tana faɗin ‘yar iska ma irin ki. Gabjejiya da ke bin gidajen mutane, mazajen mutane. Jamila kam kusa da Danejo ta durƙusa, tana mata murmushi ta ce sannu ‘yan mata, kina lafiya? Kallanta Danejo ta yi, tana ma ‘yar tsanar ta kitso ta ce ina wuni. Dafa kanta Jamila ta yi da ya matukar burge ta ta ce lafiya lau wasa kike daga kai ta yi alamar e ɗorawa ta yi da me sunanki danejo ta faɗa hankalinta ga baki ɗaya yana kan ɗerata murmushi jamila ta yi sannan ta miƙe ta kalli hannutu ta ce aiki za mu yi akwai kayan da kali ya ce za a kawo yanzu sai ki kama min cincina kai hannatu ta yi ta ce to likita me za a kawo miki ta tambaye ta tare da nufin hanyar madafa kai tsaye ta bata amsa ruwa ma ya isa shigewa ta yi madafa ita kuma ta zauna akan kujera a kusa da Danejo da ke zaune kasa tana ta aikin gabanta sai da aka kawo kayan ne Jamila ta ga ashe irin samfurin na yara ne ita wallahi a hoto ta ɗauka manya ne take kawai zuciyar ta ta bata yarinyar can ne Danejo ta san ƴar uwarsa ce bayan haka kuma bata san komai ba don haka da taimakon yaran da suka kawo kaya suka haɗa musu komai a ɗakin tare da buga musu labulaye inda ita da Hannatu suka karasa sauran aikin. Har la'asar Khalid ba su dawo ba, sai lokacin kaɗai suka gama aikin. Ɗakin ya yi masifar kyau inda aka kawo tashi da gado, kwanciyar mutum biyu da durowa mai da durowa ma mai zubi biyu sai madubi mai kyau da kwalliya. Ga da lausun kafet da aka shimfiɗa, ga kyawawan labulaye da suka dace da kayan ɗakin. yamma Liz suka shigo gidan shi da maman shi da sauri Danejo ta nufo su ta rungume mama da muryar kuka tana faɗin yafindo shine kika tafi kika banni wasu sambatu ta shiga yi da yasa sa Khalid karasawa inda Jamila ke tsaye Hannatu gyara wajen cin abinci ta yi da ta fara ta kalle shi ta ce sannu da zuwa a gaje ya amsa da sannu kuna ta aiki murmushi kawai ta masa ta kalli inda mama ta fara zagayen falon tana sambatu tare da daukar duk abin da ta yi karo da shi tana rungumewa ta ce ya jikin mama an dace kuwa dan girgiza mata kai yayi yace kamar dai kullum za mu ci gaba da addu'a insha Allah za a dace Allah ya sa ta faɗa cike da tausayawa Hannatu ma da fitowar ta kenan daga madafar sannu da zuwa ta mishi ya amsa kafin ya nufi ɗakin shi da da ke tsaye tana kallon yafen ne ta tare gaban shi tana cewa ta ce bandi ka ce ta zauna ta huta juyawa ya kalli maman shi sai kuma ya kalli Danejo ya ce kin ci abinci daga masa gira ta yi alamar eh jinjina kai yayi ya raba ta ya wuce hannatu ce ta kalli jamila da ke kallon su ta ce likita waye me tsakanin yallabai da danejo Na ji amaryar shi da ta fita dazu tana kiranta da amarya waro idanu jamila ta yi da irin mamakin nan ta ce amarya eh hannun ta faɗa tana tsare ta da idanu ta ɗan ɗauki sakanni a haka sai kuma ta yi murmushin yake ta ce share kawai ina jin fake shi take saboda ita yanzu ba matar shi ba ce. ta mamaki ita ma hannatu ta ce ba matar shi bace kina nufin har sun rabu kai kawai ta gida mata alamar e tare da komawa madafar hannatu kam tsatsare falon ta yi da idanu tana maimaita sunan rabuwa to yaushe ma aka daura auren sai kuma ta tabe baki ta ce watakila watakila ba aljanin nan ne ba sa so ya zauna da mace idan ba haka ba sai kuma ta juya da sauri ta nufi madafar tana amsawa da na'am sakamakon kiran da Jamila ta mata don su gyara madafar kafin sallar magariba. Ko da ya fito duk suna sallah a falon, don haka ya wuce a gaggauce shi ma don isa masallaci. Yana mai duban maman tashi da ke safa da marwa, mai da kofar ɗakin ya yi ya rufe don kar ta fito. Yayin da suke sallah, Taneja ce ta fara idawa ta sake ɗaukar 'yar tsanar ta jifa-jifa tana kallon yafando musamman ma idan ta yo inda take. Bayan ya dawo a kure a kujerun da ke wajen teburin cin abinci suka zauna shi da Jamila tsare shi da idanu da ta yi tana kallo ya sa shi jin ya tsargo kallanta ya daga mata gira ya ce ya dai damshi idanu ta yi lokacin da ya kuma lokaci ɗaya kuma ta buɗe ta yi tagumi addu'ar da take yi a zuciyarta take fatan Allah ya amsa mata wata rana wasu lokuta ji take tamkar ta ɗauke shi ta haɗe ta kora da ruwa sai dai kiyo yake mata ya gane amma yi yake tamkar bai san yaran ba dan gyaran murya ta yi sannan ta dauke tagumin da ta yi ta ce wace ce ita kallanta yayi na wasu dakiku kafin kafin daga bisani ya bi inda ta kalla da idanu shi ma kan da nejo ya sauke idanuwan shi da ta rafka tagumi tana kallon kofar waje ga kuma diyarta a gefe ta ajiye da alama akwai wani abin da take tunani sake kallon Jamila yayi wanda ita ta gagara hada idanu da shi ta sadda kanta a tsanaki ya ce sunan mama amgareta ki kira ta da Danejo ba tare da ta kalli fuskarsa ba ta ce. na sani nufina me ta a gunka iska ya feso daga bakinsa tare da kawar da kai sai kuma ya kalle ta ya ce kanwata wata wawuyar ajiyar zuciya ta sauke tare da yin murmushi hakan ne bashi mamaki ya ce da wani abu ne girgiza kai ta ita ce ba komai sai kuma ta miƙe tana ɗaukar jakarta da ke kan teburin dama kuma da hijabinta da suka yi sallah ta ce ni zan tafi gida sai mun yi waya miƙewa ya yi da niyyar rakata yana gyaɗa kai alamar yaji ta kallo Tinejo ta bi su sai kuma ta taba baki ta ce sai kuma tana rayawa a ranta hmm. gidan shi ma duk mata ne kala kala gyara zamanta ta yi tana jin wata kewar ahalinta na sake baibaye ta sosai musamman ma abokiyar ta ke lambo ta jima zaune a nan tana mamakin yadda ya fendo ba ta gajiya da zagayen nan ba ta gaji da zagayen nan ba da surutai kal ta shigo kai tsaye inda take zaune ya yana zuwa ya zauna kusa da ita yana kallanta a dakile ce zaki ci abinci ne cike da shaguba da turo baki ba tare da ta kalle shi ba tace ni kusam nake so na sha tun jiya rabona da shi tabe baki yayi yana ayyana matsalar shi ce yana ayyana matsalar ki ce kafin ya sake duban ta yace kina son zuwa makaranta da sauri ta kalle shi tana fara'a tace eh ina so jinjina kai yayi ce gobe zaki fara zuwa kuma ki min alkawari zaki mai da hankali a karatu ta murmushi a fuskar ta tace zan yi da yatsuna ya nuna mata ɗakin da aka gyara yace daga yanzu kin ga ɗakin kitchen a can zaki rinka kwana kina komai a ciki bude baki ta tace ni kadai idan aka sace ni ba ni dai a riga tare da mama am da adda kele muke kwana hade fuska yayi yace to yanzu kuma a can zaki rinka kwana turo baki dai ta haɗe fuska alamar ita kuma ba haka take so ba waye ya nufi maman shi na farko kenan a rayuwar shi da yaji yana fargabar tunkararta saboda rashin sanin yadda za ta karbe shi sun za ta fallashe shin za ta falle shi da mari ne saboda ya dakatar da ita daga abin da take ko kuma dai ashar zai sha kamar na sauran lokuta kusa da ita ya tsaya amma bai yi magana ba hakan ya fara bin duk inda ta yi yana binta daga baya kafin cikin muryar rarrashi ya fara cewa mama am mama am an gama abinci zaki ci wani sabon sambatin ta dauka har tana nuna gabanta kamar mai ganin mutane kyale ta yayi ya je ya zubo abincin sai dai idan ya tsorata idan ya taro ta nan sai ta zalle idan yayi nan sai ta goce Danejo ya ba abincin ya ce ta ci tare da zama ya zuba ma maman shi idanu duk inda ta yi yana so ya je ya gano halin da Safina take ciki yana sha'awar sake sumbatar labanta sai dai yanzu daga Danejo ne sai maman shi a gida sai kuma Bello Hannatu ma ta yi tafiyarta don ba kwana take ba ta gama cin abincin ta kwanta akan kujera ta takure wuri ɗaya wani tausayi ya ji yarinyar ta bashi hakan ya sa shi tasowa daga inda yake yana danna wayarsa yana zuwa ya mika mata wayarsa da ya mata downloadin wani katun mai kyau dan ya san abin da zai fi burge ta kenan wayar ta fara kallo zumbur kuma ta mike zaune tana karba kura wayar idanu ta yi fuskar ta dauke da murmushi ganin murmushi a fuskar ta ya sa shi yanke wata shawara sai dai ba zai dawo da TV a gidan nan ba sai idan mama amce ta bukaci hakan tunda ta sa idanta a kallon nan take kirkire dariya ita kadai tana nishadanta ita fa ba abin da ake bane ke burge ta ko dan tana jin abin da ake a'a mutanen ne da ta gani wasu iri suke ba ta dariya da haka bacci ya dauke ta wayar ta fada akan kujera Ba bata sake sanin me ke wakana ba tsawon lokaci sai da ta ji an an kwakume ta ta yadda kamar ba za ta numfasa ba da kyar ta bude idanunta saboda nauyin da ta yi a bacci lokacin ne ta fahimci abin da ke faruwa mama fata ce dai ta rike ta gam ta buge ta buge kai ta buge kai a kasa a dole ɗakin nejo za ta kwana hakan ya hakura ya barta ya koma ɗakin shi don canza kaya kafin ya dawo ɗakin ya kashe musu wuta ya zauna a kasan kafet bayan ya ɗora filo sannan ya shiga duba wayar sai yana karatu farkawar nejo ta sa shi ajiye wayar shi ya tashi zaune daga kishin gidar da yayi yana kallanta tabbas bacci ne a idanunta dan cike take da magagi har ta nufi hanyar bata da sauri ya miƙe ya riko hannunta a sanye ya ce ke ina zaki je cikin muryar bacci ta ce fitsari nake ji janta ya yi zuwa banɗakin ba tare da ya ce ofan ba da mugun sauri ta yi sama da rigarta ta doka jim kaɗan ta fito daga banɗakin ta kai dubanta inda ta ganshi zaune yana kallon wayarsa haranta ta ayyana shi ma wannan aljanin yake kallo na ai dole ne saboda akwai ban dariya komawa ta yi ta kwanta wurinta tana ci gaba da kallon shi ta ce bindi idanuwan shi da suka kara kumbura suka ja suka yi ja alamar bacci ko gajiya ko kuma ko kuma dai ko kuma dai ya zuba mata ido bai ce kala ba cikin siririyar murya ta ce ka rinka ta da ni ina fitsari haka mama amke min da mugun kasala ya cire kai ya gida alamar to komawa ta yi ta kwanta ba jimawa bacci ya sake daukar ta Allah sarki wannan kenan kashi gari da sallama ta shigo ɗakin tana gyara hijabinta saboda bakin da Alhaji ya faɗa mata an yi sai da ta samu wuri ta zauna sannan ta ɗaga kai ta kalle su ta ce ina kwanan ku amsawa malaman su kai suna mai da duban su ƙasa. kalan da Alhaji mudan ya mata ya sa ita ma ta mai da hankalin ta kanshi yayin da yake faɗa waɗannan baki na ne za su zauna tsawon kwanaki uku za su sauke mana alkur'ani tare da nema wa fina magani hakan ya miki rarraba idanu sarar ta fara tana kallon malaman ta buɗe baki tana faɗin a'a mm, me Daga kausar kallo ya bi ta ya ce yi magana mana da sauri ta girgiza kai ta ce am me yasa kake tambaya ta ina nufin me yasa sai yanzu tsare ta yi da idanu kamar mai son kureta ya ce ban gane me kike nufi ba saddakanta ta yi ta jawo hijabin jikinta tana share gumin da ya tsatsafo mata a goshi ta ce eh shikenan Allah ya bata lafiya dauke duban saye daga kanta ya ce amin zaki iya tafiya kurawa malaman idanu ta yi tana kallon su ganin bata tashi ba sai da ya sake kallanta ya ce na ce za ki iya tafiya toto ta faɗa tana tashi da sauri ta bar falon nashi satar kallon bayanta ya yi dama ce yake bata ya ɗauka za ta ce a'a amma ya ga so take dai sai ya yi wani abu a matsayin shi na uba shi abin da yake duba ba lallai kowa ya hango shi ba idan aka kalla watakila idan Allah ya ba wa safina lafiya sai kuma ciwon ya koma kan wanda ya zama sila har yau fa tsugunne bata kare ba don kuwa shine dai mai alhakin ɗawainiya tunda idan ba matar shi bace ko ya dole kuma shi zai kula da koma wace ce sannan yanzu suna babban gida ne sun kuma zama iyali bai kamata irin wannan yana faruwa tsakaninsu ba don haka ya so ba sai kowa ya ji ba a yi a sirrance amma da alama ita ta fi so a yi terere a gaskiya safina yarinya ce ita ba zai so ta kare rayuwarta a haka ba don haka ya kalli babban malamin ya ce malam za ku iya fara aikin jinjina kai malamin yayi ya ce shikenan alhaji za mu sauke alkur'ani da yardar allah tare da neman dacewa wajen samun lafiyar yarinyar idan muka yi nasara to cikin biyu ɗaya ne ke faruwa a irin haka ko dai au ya koma kan wanda ya turo shi ko kuma a yafe murmushi alhaji madan ya ce ina gama ba sai ta kai ga haka ba in dai mu ne mun yafe kuma waye ya je shi da allah kallon shi malamin yayi sosai ya ce alhaji ai ba lalle kai ne za ka yanke wannan hukuncin ba akwai rawanan da suke da su ne suke bayar da sharaɗin da za a bi da rashin fahimta alhaji madan ya ce kamar ya ban gane ba gyara zama malamin yayi ya ce um, abin da nake nufi shine idan aka yi nasara abin da ke jikinta ya zama na iska ne kuma muka ci nasara har suka mana magana sannan suka yarda za su fita to sharaɗin da aka yi kafin a turo su za su faɗa mana misali kafin su shiga jikinta an musu alkawarin jini ko turare ko kuma wani babban saɓo, to yakan zama idan za su fita yanzu ka'ida ne sai dai su koma kan wanda ya turo su ko kuma wani shakikin shi ajiyar zuciya alhaji madan ya sauke ya ce kenan yanzu ba za mu iya cewa komai ba har sai kun fara aikin ku jinjina masa kai ya ce haka abin yake jinjina kai yayi shi ma yace to Allah ya sa a dace da amin suka amsa kafin ya musu jagora zuwa ɗaya gidan shi da ke manne da babban gidan nashi inda ya sauke su a nan suka fara abin da ya tara su can ko ɗaya ɓangaren da kyar ya samu ya raba maman shi da danejo da zai kai ta islamiyyar da ke bayan su bayan sun je malamin ya karɓe ta nan ya bar ta shi kuma ya wuce shago bai fawa ɗaya ba ya ɗauki hanyar komawa gida bayan ya sa an ɗinka mata kayan makarantar gida ya dawo kusa da mamansa da tunanin idan lokacin tashi yayi ya je ya ɗauko ta daga nan sai ya nuna mata hanya tunda babu nisa a nitse ya tashi ya nufi ɗakin shi yana rantsa idanu sosai yana kaiwa a saiɓance ya ɗauki maganin shi wanda dama baya yarda ya mishi nisa ya balli guda biyu ya ɗauki ruwan gorar ya buɗe zai sha sai kuma ya makan shi wata tambaya amfanin me yake maka wata zazzafar iska ya horo daga bakinsa saboda zafin da jikin shi ya ɗauka musamman ma kan shi a hankali ya saki maganin kasa ya zube tare da ajiye robar ya zauna a bakin gadon ya dafa kansa da hannu bibbiyu ya jima haka yana mai sauraron yadda jijiyar kansa ke harbawa tamkar za ta tsinke a hankali ya ɗauki hannayen nashi ya kwanta harairan yana kallon saman ɗakin a nutse ya furta ya Allah zan kama bakina domin ka azumi Allah ka tsire min sirri na daga aikata albasha a hankali ya jawo idanuwan shi har ya rufe su wanda hakan ya sa wasu zafafan hawaye gangaro masa ta gefen kunci bai sake motsawa ba daga haka hawaye yayi tsakanin shi da Allahn shi ba tare da ya buɗe baki ya gaya mishi damuwarsa ba ya san ya san da shi kuma abin da kullum yake rokansa a kai kenan yana da yakinin zai dube shi komai daren daɗewa har aka tashi ta kamo hanyarta sala sala ta zo gidan ta samu hannatu na neman mama fatu hankali tashi hannatu ta ce ma madanejo je ki duba ɗakin yalla ba ki gani na ga duka motocin shi biyu suna nan alamar bai fita ba amma kuma mama bata nan ina tsoron kar a ce fita ta yi Tanisha da ke kallonta cike da yarinta ta ce, "To kina ina ta fita?" Hannatu kamar za ta yi kuka duk da laifin ba nata ne. Ta ce, "Yalla bai na bari zaune tare da ita. Har zan je nan shagon da ke baya siyan madarar ruwa saboda mama shine ya ce na je zai zauna." Takwab takwab ta yi da fuska ta ce, "To ni dai ba ruwana. Ai kin gama yanzu na dawo daga Islamiyya ko?" A rikici Hannatu ta ce, "Na gani da shiga ki duba mama kin ji?" To, ta faɗa tana nufan wajen ɗakuna sai kuma ta juyo ta ce ina ɗakin yake da yatsa ta nuna mata inda ɗakin yake kenan nata ɗakin ne a tsakiyar nashi da na mama Fato kanta tsaye ta tura kofar ta shiga da sallamar ta da kuma duddubawa inda za ta ga mutum garin kalle kallanta har sama sai da ta duba dan ita dai irin kamshin da ke dukan hancinta ba za ta yarda da idan aka faɗa mata na turaren shi da ake yawan amfani da shi ga kuma wani ni'imantaccen sanyi da ya dace da ɗakin mai tsaftar tsiya da shiru da yawa gashi lublub tamkar hadarin da ya mamaye gari garin waige-waigenta ta hango shi kwance rairan hannayen shi akan cikin shi ne ko mara ita dai oho a hankali ta karasa tana tunanin ko bacci yake gaban shi ta tsaya dab da kafafun shi take kasa leka fuskarsa ta yi a hankali ta ce bandi ka tashi ya yafin bata nan shiru bai motsa ba hakan ya sa ta dan kai karamin hannunta ta tattaba gwiwar shi ta ce bandi ya findo ta fita ka tashi mu je mu nemo ta irin tattabawar da ta mishi ko jaririn da ke bacci ba zai iya farkawa ba bare shi da mummunan bacci ne ya kwashe shi ba tare da saninsa ba wanda sam hakan ba baya cikin ɗabi'arsa Danejo da ke mamakin ya aka yake tashi ko dai mutuwa yayi da sauri ta koma daga gefensa inda babu kafan shi a wurin tana cizon ya tsarata. hawa ta yi kan gado ta yi zamanta sai ta rankwafa tare da sa tattausan ta biyu ɗaya a haɓar shi ɗaya kuma a kan shi sannan ta juyo da fuskar shi daidai ta fuskarta tana kallon shi ta ce bandi ban kugunta aka riko ya sa ta karasa haɗawa ta karasa faɗawa saman kirjin shi tana zaro idanu tartartar ya buɗe jajayen idanuwan shi akan fuskarta hakan ne yasa suka kalli juna yayin da Danejo da bata san komai ba ta ce bandiya Ya shi ya sa akan labbanta alamar ta yi shiru sai kuma ya sa hannu ya tallabo bayanta tare da sake manna ta a kirjin shi cikin dabara ya miƙar da kafafunta suka sauka a tsakanin cinyoyin shi a hankali ya haɗe kafafuwan shi ya matse tare da nata yan kafafuwan sam ya manta tare da wa yake hasali ma bai san wace ce ba duk da ya ga fuskarta a wani mugun hali yake har cikin baccin sama wata irin azaba yake ji yana kuma fatan Allah ya turo masa da dauki da gaggawa matsar da ya mata tamkar irin matsar nan da aka faɗa mana za a ma wanda ba sa tsayar da sallah a kabari cewa har sai su sun cakuɗe na hagu sun koma dama na dama su koma hagu hakan yasa da ne sakin wata zazzafar ƙara tare da faɗin bandin jikina wannan maganar da ta yi ce ta dawo da shi daga duniyar da ya nemi faɗawa a guje